dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaba Jonathan ke nuna ƙwarin gwiwa ko fatan gudanar da zaɓe a dukkan sassan Najeriya. Ƙalubalen tsaro kan kawo fargabar ko ba zai yi a yi zaɓe a wasu sassa ba. Hakanan da damuwar tara fitina bayan zaɓe daga magoya bayan waɗanda ba su sami nasara ba. Ga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Elhikaya. da rahoton. Ƙungiyoyin raya demokuraɗiyya na ci gaba da shirya tarukan faɗakarwa ta hanyar gayyatar hukumar zaben da shugabannin addini don jan hankalin masu zaɓe buƙatar kai zuciya nesa. Ustaz Almakki Habibu daga Taraba na daga cikin malaman Islama a wajen waɗannan tarukan. Zaɓen da suka yi na 2011 zaɓe ne da aka yi shirin wata shida kaɗai. Amma wannan suna da tsabagen shekara hudu a gabansu suke wannan shirye-shiryen nan. Wannan shi yasa muka gamsu da insha Allah muke ga za a yi zaɓen lami lafiya bi iznillah. akwai wata matsala ta wasu da suke sanya lamuran addini a cikin harkar zaɓe ko ka ji musulmi sun ce sai musulmi ko kuma kirista su ce sai kirista shin ya za ku tinkari wannan ku rashin adalci ke kawo irin abubuwa yawa duniya in ka riga ka yarda cewa ka san mutumin da bai zai taɓa lafiyanka ba dukiyarka ba kowa ya zo ba za ka damu da shi ba abin da yake kawo irin abubuwan rashin adalci ne bisa yadda aka fuskanta a najeriya nake gamba nawa ba zai zalunce ni to da da zauna mu ɗauki kanmu 'yan najeriya ne babu musulmi babu ɗan kirista muna ɗauki da tammari mu ɗan najeriya nan ba wanda zai ji tsoron wani to amma yau yadda mutane aka lalata kwakwalan mutane tunaninsu daban sun manta da cewa najeriya nan haka allah ya haɗa mu musulmi da kirista ya kamata ba mu da wata kasa mutum ya sani ba mu da inda ya fi najeriya nan sunana aliyu ahmad jamfalan sakataren kungiyar jama'atul izalatul bidiya wa ikamata sunna ta jihar kaduna wannan zaɓe dai da yake zuwa duk wanda yake wannan ƙasa ya san inda muka nufa ya san halin da muke ciki mun tsinci kanmu a wani hali kuma ba wani abu ba ne kai mu ga wannan abubuwa face sakin ubangiji da muka yi mutane da su buɗe idanuwansu su lura waccan jam'iyya za ka iya samu akwai mutanen kirki akwai mutanen banza waccan jam'iyyar ita ma za ka iya samu mutanen kirki za iya samu mutanen banza ba jam'iyya za ku bi ba wani zai iya mannewa da rigar wani mutumin kirki a halin shi ba mutumin kirki bane ba duk inda mutanen kirki suke ku je ku zaɓe su su zama wakilanku hakanan su ma shugabannin mabiya addinin kirista ya rasu rabaran onaye kan na ci gaba da karfafa kusaci tsakanin mabiya addinan biyu don kauce wa su zaɓe already we are planning that the use of both the youth that belong to my church and his own matasan majami'a da na musulmi muna ci gaba da shirin karfafa cuɗanya tsakanin su don sada abokantaka kamar ta hanyar shirya gasar kwallo inda ni da limaman musulmi za mu zama masu tsaron gida. gola you be the gola nasiru adamu ali kayan murar amurka daga abuja najeriya A yau a rahotonmu na matasa masu dogaro da kai ko tabbatar da ci gaban ƙasa ta fannin ilimi mun samu zantawa da wani matashi kuma ƙwararre a harkar noma wanda ya ce arewacin ƙasar nan wanda noma shine babban abin da suka fi da shi. Matashin kuma farfesa Baba Jibrin Zo ya ce za a iya maye gurbin man fetur da albarkatun noma. Harkar man fetur kowa san shi abu ne muhimmi na ba da sinadari ga misali injin mota ko injin jirgin sama ko diesel da ake sawa injin wuta ko ma iskar gas da ake amfani ta wajen girki to shi man fetur yana da abubuwa muhimmai guda biyu da suke matsala ga man fetur ikan gurbata muhalli wannan shi dalilin farko da ake so a sami wani abu madadin man fetur shi makamashi abu na muhimmi da ya kamata kowane bangare na ƙasa yana da nasa sai da ko an samu matsala akalla kana da naka hanyar da za ka yi ka samu wannan ah, makamashi to ya kamata mu bawa aikin gona muhimmanci ta yadda abubuwan nan su rake su dawa su masara za a iya yin su a ci a matsayin abinci a kuma sarrafa su su zamanto an yi wani sinadari mai kama da gasoline ko kuma petroleum da ke sa mota ta da motocinmu za mu iya samu wani bangaren man da ke cikin mota daga gona aka yi shi wani bangaren kuma daga petroleum tana a yanzu akwai motoci a duniya da aka yi su ta za su yi amfani 100% daga shi wannan ba ya sana daga gona ma'ana kenan kina zaune a kano za ki iya yin gona ki rake ki matse shi ki samu man mota ki sa a mota ki ta yawon ki ba ki bukatar mai ko digo daya irin motocin da muka saba hawa a nan wannan dai motocin za a zuba wannan man koko akwai motocin su daban da za su yi eh motocin da suke a yanzu suna yawa titi za su dauka kashi 20 cikin 100. Farfesa Baba Jibrin ya ce wannan mai da za a iya samarwa ta hanyar albarkatun noma na taimakawa wajen kare muhalli. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. A lamba ta ɗaya cikin jerin abubuwan da suka fi girgiza duniyar ƙwallon kafa shekarar 2014 a cewar editocin gold.com shine lashe kofin ƙalubalenka wato FA Cup na Ingila da ƙungiyar Arsenal ta yi. Ba wai don ba ta taɓa lashe wannan kofi ba ne domin wannan shine karo na goma sha ɗaya da ta yi hakan. To sai dai domin rabon da Arsenal ta lashe wani kofi sai da ta shafa kwanaki dubu uku da ɗari biyu da da uku. kuma a wasan karshe na lashe wannan kofi da farko kamar arsenal din ba za ta kai labari ba domin hull city ta zira mata kwallaye har guda biyu na farkon ma tun yan kallo ba su gama zama a akan kujerunsu ba a cewar editocin goal.com wannan kofin farko da arsenal ta lashe a cikin shekaru fiye da tara kuma na farko tun lokacin da Arsenal wanga ya zama manajanta shine babban abin da ya girgiza duniyar kwallon kafa a shekarar dubu biyu da goma sha hudu. dandalin VOA. Kuna tare da dandalin VOA. Dandalin VOA daga muryar Amurka. Ana tare ne da dandalin VOA. global elite and the market forces. चुप कर जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था मनाना फजूल था मनाना फजूल था शादियों का जश्न मनाता चला गया बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा जो मिल गया उसी तो मुकद्दर समझ लिया जो मिल गया उसे को मुकद्दर समझ लिया मुकद्दर समझ लिया मुकद्दर समझ लिया खो गया मैं उसको भुलाता चला गया जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ न महसूस हो जहाँ न महसूस हो जहाँ मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया dandalin VOA ɗauke da labarai da shirye-shirye akan kiwon lahiya da dabarun zamantakewar iyali da wasanni a wayarku ta salula. tare ne da dandalin VOA. बाहर से कोई अंदर ना आ सके अंदर से कोई बाहर ना जा सके सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तेरे नैना सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए हम तुम कहीं को जा रहे